barka mu da saduwa a yau goma ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da hudu da arba'in da uku shi kuma yi da sha daya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya tafsirin wannan masallaci na ma'asin imam ahmad bin hanbal a nan tsauni garin kusan jihar zamfara a nigeria muna fata allah ta'ala da sanya muna albarka cikin abin da muke karantawa je mun kwana kan tafsir mai zuwa bakara aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar muka karanta jiya ba mu karkare ba muka sake cewa za mu dawo kanta insha Allah ta'ala malam zai sake karanta mana wannan aya sannan mu ci gaba da ibn Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فبرم ساكي kallon wannan aya kallo na biyu kafin zo mu wuce insha Allah ta'ala a jiya mun tattauna akan abin da shafi a kasuwanci da Allah ta'ala ya halatta mana Allah ta'ala cewa halallahu baia wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci amma kuma ya halatta riba kafirai waɗanda ba sa bin dokar Allah da suka ji wannan aya sai suka fuskanci cewa raddi ne Allah ta'ala ya musu akan maganar da ke cewa dan me za a ce ta cire ba bayan innamal bai'u mithli riba kasuwanci irin riba ne riba abin da cikin kasuwanci shi ne samun ƙarin kuɗi haka abin da cikin riba shi ba ƙarin samun kuɗi to sai suka ci iri ne wanda kuma wanda shi ake cewa son zuci ka yadda zina shine ma'amala tsakanin namiji da mace kuma haka bane aure shine ma'amala tsakanin namiji da mace ba haka bane abin da ke cikin aure na ma'amala tsakanin ma'aurata ta fukin biyan bukata shi ne abin da ke cikin zama amma me yasa kai da cewa zina haramun ce ba za ka yadda mutum zai ma'amalar sha'awa tsakanin shirƙarka ba sai ya aure ta tun da ka gamsu idan aka yi aure ma'amalar sha'awa na shiga tsakani to kamar yi mana su yi tare ya aure. za ka yadda duk ba ne bai sahabbai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya cewa wanda ya zo ma iyalin yana da lada sai suka ce yanzu mutum ya zo ya more ya sa da iyali ya ji daɗi ya samu lada shi ma wannan abu akwai lada a cikin sa nabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum ya je sanya al'aurarsa wajen haramun ya zunubi ko ba zunubi suka ce yanzu zunubi biyu kuma za ke za wa ba fil halal haka idan ya sanya mutuncinka wajen da yake halal Allah zai ba shi lada tare da cewa mu'amala ɗaya ce amma nan zunubi nan kuma lada to haka ma'amalar ciniki da ma'amala ta riba duk an ji cewa kuɗi ake samu a sama amma wannan ma'amala ta shari'iyya wannan ma'amala ce kuma zai da shari'iyya ma'amala ce da shari'a mai jiya mun yi bayani kan kasuwanci da nau'ukan abin da suka halatta yi da wasu daga cikin nau'ukan abin da bai halatta ba yi da bayani akan hukunce-hukunce ma wasu kasuwanci na zamani wanda za su hau kan doron wannan ismi ne mun ji ta ismi na biyu shi ne ismi riba Maka ce sai yau to ita riba shi ne samun ƙarin kuɗi a wajen bashi ko mu'amalar da aka kira ta da kasuwanci amma riba ce an karta aka yi mata wayo aka shiga da cikin kasuwanci domin a ci dukiyar mutane da zalunci a take jike riba shi ne cin dukiyar mutane da zalunci da sunan ma'amala ta kasuwanci ko ma'amala ta ta ba shi to kafin shiga cikin wani tafasir ɗin mu fahimci riba haramun shi, Allah ya hana Allah ya tsini mata kuma ta daga cikin kaba'ir manya-manyan laifuka riba kashi uku ce a wajen malamai in ban da malaman malikiya da ke cewa sun ƙara ta zama gida wuri amma kashi malikiyar ma duk gaba ɗaya zai sake dawa cikin wannan kashi uku din domin far'i ne suka ɗauka suka mai da shi kashi je mun akwai ribar kar riba ta bashi nan akwai ribar fadl riba ta ƙari akwai ribar nasiya riba ta jinkirki waɗannan su ne manya-manyan gida uku da riba ta kasu me ne ma'anarsu da bambancinsu ribar ƙarf shi ne mutum ya zo ya nemi bashi a wajenka ko ma na nemi kawai bashin kudi ne bashin abinci ne bashin menene ko ma menene ka bashi a wajenka sai ka ce mai ga ɗaya amma biyu za ka bayar a nan akwai ƙari ko ba ƙari akwai ƙari mutum ya zo ta aron dubu goma wajenka sai ka ce ga dubu goma amma in ka tashi biya dubu goma sha biyu za ta akwai 2% ko 20% ko 5% ko kaza ko kaza ko kaza bisa ga abin da aka kira maka wannan kai tsaye sunan sa ribar kar an baka bashi in ka tashi biya ƙari za ka ko mutum ya ce maka zan baka bashi amma ina buƙatar manfa'a a cikinsa kullu qardin jara manfa'atu fa riba duk bashin da aka bayar ya haifar da amfanuwa ga wanda ya bada bashin ya zama riba misali da za mu sake bayarwa kan wannan babi na farko mutum ya sayar maka da abu amma ya nemi tsarin amfani a cikin wannan abu na sayar ma da motata amma sai ka doke ni ka kai ni gida yanzu da wannan ɗaukar takar za a kai da gida riba ne saboda bai kamata da cikin wani kasuwanci na kai ka wani abu a cikin tsarin kasuwancin wani bai kamata ka shi kun gani imamu na imam malik rahimahullahu ta'ala yana cewa da mutum zai baka bashin rago idan ka tashi da mai garagonsa ragonsa ya ce sai ka zo da da harawa ko ta duka wannan jimkar da ka kawo ribaci abin da ya ba ta ce ta mata ka ba shi rago mai nauyin kilo 30 in ya tashi da da rago mai nauyin kilo talatin zai gama idan ka ce mai yi tashi kawowa sai ya kama mai talatin da biyar to wannan ka ci riba ce kun fahimta duk ƙarin da za a yi maka a nan riba ne kaso na biyu na riba shi ne ribar fadl riba ta ƙari sai kun fahimci kowanne da bambance wa ɗan'uwansa shi yasa in ba ku fahimce shi ba yanzu to nan gaba in muka kawo misalan wasu transaction da wasu ma'amaloli da ake yi ba za ku gane iskar riba a cikinsu kun fahimta ribar fadl idan ka ba mutum abu to in zai dama da makamancinsa daidai da shi zai baka kun fahimta baya halatta a yayin da za ka bayar shi ita ribar fadl nan ta ke yin ta hannu da hannu ake yin ta to in za a yi ta hannu da hannu kada ya zama kayan da kari a kan abin da ka bayar ba ku gane ba ko ko kun gane mutum ya baka ita ribar fadal jinsi ɗaya ne abu iri ɗaya ne ƙimas iri ɗaya to baya halatta kai ka yi ƙarin wani abu a kan abin da kuma abin da ka bayar da abin da baka ƙimas ɗaya bari in fito muku da abin kuɗa ne mutum ya baka naira ɗari ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya sababbi in ya baka gani ɗaya nawa kenan dubu ɗari biyar kai kuma zai kaɗa kuma dami ɗaya na tsofaffin kuɗi ta bashi da naka nashi ɗaya ne kuma da bane ɗaya ne to amma tun da yanzu ya baka sababbi ɗaya ce sai dai ka bani dubu ɗari da dubu biyu ko da dubu uku ko da dubu biyar domin ni na karbi ne naka kuma tsofi ne wannan ƙarin dubu biyar da ka bashi ko ƙarin dubu biyu don ya baka sababbin kuɗi ka cire ba ne Allah ya tsine maka ko mutanen mu da yawa suna wannan wasu sana'a su kenan suna zaune suna karɓo min sababbin kuɗi rafa a cikin leda a wajen banki sai zo zauna suna sayar maka da sababbin kuɗi saboda za ka je aure za ka wa sababbin kuɗi don ka burge ko za a yi hada-hadar sallah ka ba da sababbin kuɗi ko kuma kai ba ka riƙe tsohon domin akwai mutane da ba ka rike tsohon kuɗaɗe duk kuɗin da suka taɓa hannun mutane shi bai taɓa cuta akwai talauci ya taɓa wannan bai taɓa da ka shi kuɗi a wajen ka sababbi ne su ake yi baya yiwuwa ka sai da kuɗi iri ɗaya da kuɗi iri ɗaya kun fahimta domin wannan ƙarin dububin da kake a baka tsawo kuɗin nan ka yi in ka je sayan kaya yanzu aka ce ma dubu ɗari ne kayan nan don ka ba da sababbin kuɗi ba shi da kuma a maka sauƙi a cikin kayan ba don ka ba da sababbin kuɗi ba shi da cewa a ƙara ba kuma wani farashi ba a duk farashin ilimi dubu ɗari dubu ɗari ne sawa'un ka ba da sababbin kuɗi sawa'un kuma ka ba da ne tsofaffin kuɗaɗe kun fahimci wannan ƙa'idar kun gano ni da kyau to misalin da za mu sake gane ribal fadl a cikinsa mutum ya baka kwanin shinkafa yar gwamnati kwano ɗaya kai kuma ka ɗauki shinkafa yar hausa kwano biyu ka ba shi wannan ribaci ribaci wanda ya ci wannan kwano biyu ya ci riba kun fahimta? abu ni shinkafa shinkafa ce jink ɗaya ne ko su ɗauku alkama kwano ɗaya a baka kwano biyu a marginta saboda mai saboda taka ta kafa ka za ce wancan kuma ta shi ta kafa ka za ce wannan haramun ko ka ɗauki gishiri kwano ɗaya ta bayar a baka gishiri kwano biyu haramun libaci ko ka ɗauki sha'ir kwano ɗaya ka bayar a baka kwano biyu haramun ne libaci ko ka ɗauki alburd da alburdi ibru da wanda malamin mutu fassarawa ibru da ibru ka bari nau'in abinci ne wanda mu ba mu amfani da wannan riba ne dole ka ba da shi iri ɗaya menene asali akan wannan Shi shine hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sai zan an gano da dabino wani dabino mai kyau wanda babu shi a madina da ya karɓa ya ce gida ɗinsa ya ce duka dabinon garin haka yake suka ce ba haka yake bayan sunan ba ya yake sai suka ce mashi muna ba da namu kwano biyu sai ya ba mu wannan kwano ɗaya sai ce wannan haramun riba ne ku sayar da naku da kuɗi ku sayar da naku da kuɗi tukunna in kuka sayar kuka karɓi kuɗin sai ku je ku sayi wancan kaga tsakanin kuɗi ne da kaya ba tsakanin dabi ne da zai ne ba an bambanta kuma bambanta ba to a nan ribar fadil duk abin da za ka bayar ka ce a ƙara ma to wannan ƙarin shi ne shi ne ribar fadil ai ma na fadulun shari abin da ya ƙaru a kan wani za ka ba da gol gram goma ɗan dubai a ba ka gram goma ɗan saudiya ta ƙara kuɗi dubai. saboda gol da gol azurfa da azurfa dabino da dabino alkama da alkama sha'ir da sha'ir ibru da ibru gishiri da gishiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mislan bi misli misali da misali kwatan kwaci da kwatan kwaci amma in talafa in suka bambanta fa bi'u ha kai fashi idan sun bambanta to ku zalla kasu da ku ga dama amma ma dama suna nan iri daya to ka da haƙƙin cewa ka ƙara ma kai ko kai ka ƙara ko kai ya ƙara kai in kai wani ya zama mai ribar top na magani Mm. hmm, hmm. hmm. hmm. duk ne bane shinkafar gwamnati da shinkafar hausa in aka ce wannan kwano biyu wannan kwano daya ta ba da yar gwamnati saboda ba tsakuwa ba tsinta kwano daya an da shinkafar hausa mai tsinta mai ne aka ba kwano biyu ribani ne idan yar gwamnati kake so sai da kaje ka sai da yar hausa da halanta ka karɓo kudi sai ka zo ka sayi yar gwamnati shi ne abin da manzama su kaɗa biyar su saboda dabino ne da zo da shi mai daɗi mai kyau ce duka dabino garin haka yake suka ce a ah, na muka bayar kwano biyu ya ka ba mu kwano kun fahimta to ba a irin wannan mu'amala ta kasuwanci sai mai kuɗi da kuɗi kafin kuɗi da kaya ka ba da kuɗi ka tafi kaya ko a ba kaya ka ba ka karɓi kuɗi amma irin wannan sunfil fi haramun ne a yi riban nasi'a kaso na uku kenan ka ba da kuɗi ko ka ba da misali yanzu shinkafa yanzu sai ka ce gashi na baka bashi za ka biya ni nan da wata ɗaya sai ta karɓa za ka biya nan da wata ɗaya watan ya yi ba ka iya biya ba sai zai ce maka to lokacin biyan kuɗi ya yi kai ina da lafi ina da lafi wallahi ba a albashi wallahi ka zaka wallahi ka zaka sai ce a ah, kaya ma na kai ka zamu imma an taqdi wa imma an turbi ni ba matsala ta baji ba dole sai ka biya ni ba yanzu ko ka biya yanzu ko kuma in ƙara maka wani a kan kuɗin cin da za ka iya biya ba yanzu kun fahimta ku dinga fahimtar suwar ɗin wannan bayanin da muke idan muka kawo wani abin kare ya rikita ku ribal nasi'a bashi aka sayar ma da kaya za ka biya kuɗi nan da wata ɗaya nan da shekara ɗaya nan da duk lokacin da ku ɗauka lokacin biya ya yi ko ba ka da ikon biya sai mai kaya ya ce ma ba dole ba ne sai ka biya yanzu in ba ka da kuɗi ka da hankalin ta kayan nan da ma dubu ashirin da biyar shinkafa ta ce na ce ma ka saye ta a kan dubu talatin za ka biya nan da wata watan ya yi ba ka da kuɗin biya to ba matsala ba ce zan ƙara ma naira dubu biyu sai ka biya ni wata na gaba kun fahimta sai ka ta shi ke ko kai da kanka ka ce to alabi kuɗin da ba zan iya biyan su ba yanzu amma tun da ba zan iya biya ba a ƙara mun wani fasantin a kai ƙara mun wani fasantin sai ya zama zan biya a can gaba da ƙarin kuɗi a gaba ko shi ya zaɓa maka ko kai ka zaɓa makanka ke bacci kun fahimta ko ya ƙara ma ko ka ƙara ke bacci wannan su ne kategori guda uku da za mu yi na riba a yanzu sai mu yanzu kumfance su kumfance wannan guda uku ribal kar ribal fadl da ribal nufi ribar bashi za a baka bashi in ka zo biya ka biya da wani sasin fasanci a sama haka ne ribar fasin nan take za a yi ma'amalar amma za ka ƙara min wani fasanci saboda nawa ya fi naka nawa na fi son shi a kan naka to ƙara min wani abu ya ɗaya naira dubu dubu ban ta tsaya dubu ɗari sababbi naira dubu dubu ban je ta tsofaffi dubu ɗari ne tsofaffi to tun da yana son dubu ɗarin ka sababbi in je ni burgawa ni ɗaura aure to na sayi dubu ɗari sababbi da dubu ɗari tsofaffi har da biyar me ribar a nan eh? dubu biyar ƙarin dubu biyar domin me maslahar sabantakar kuɗaɗen ka ta ga wannan riba ce sai kuma ribar nasiya an baka bashi ka biya ba ka biya ba an ce nan gaba za ka biya an ci gaba da ƙara maka me asali a wajen haramci riba na biya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a hajjatul wada duk riba wadda ku ka jahiliya da yau na take ta har kwan riba da zan fara takewa ita ce ribar babba na Abbas ibn Abdul Muttalib domin yana ba da bashi da ruwa a jahiliya mutane na karɓa idan sun zo biya sai su ƙara in ba ka da kuɗi cewa ba matsala an ɗaga maka ba amma za ka sake ƙara wani irin biya abin da banki suke mana yanzu ka je ka karɓi kuɗi lokacin biya ba za ka yi biya ba sai a ƙara maka kafin ka ci ka ka shiga cikin mai wannan riba ta ƙari ɗin ajiyar an ƙara ma kuɗi to kun fahimce ni guda uku yanzu na a wani yanzu ka fahimci wannan tukunna ka fahimci kashe da shari'a nan ka gane su to yalitambai ka mu shigo cikin karatun ta in muka shigo za a gane eh eh ma ka rikitin eh. eh ribar nasi'a da ribar kar ribar kar kai tsaye za a gaya maka cewa idan ka zo karɓar kuɗi ko nawa kake so a baka za a baka yanzu amma fasanta shi ne za a ƙara maka kai istatin fasanta shi dubu kaso biyar ne kaso goma ne kaso hamsin da cikin ɗari kaso ashirin ne a kan wannan ku yi difai riban siya. ka zo an ce ma ga abin da za a ƙara ma ka kasa biya ka kasa biya ƙari ka kasa biya ƙari shi ne wani demorajis na bankin kan wanda ya karɓa shi ka fahimci yanzu gani riba eh? mhm. mhm. mhm. kuka yi ma damar kuka zo ka ce gana ganaka wannan riba ne sai dai ka saya ko ka saya da kuɗi yanzu ka fahimta sai shinkafarsa ta hausa da kuɗinka ka ba shi sai sai sai rubuta wajenka ai ya kun ba ne da kuke ko kuma sai shinkafarsa yanzu ya yi jika an gama ciniki ka fahimta ka kama ta to yanzu yana bin ka bashi ka gane yana bin ka bashin kuɗi ne to yanzu sai ka sayar mai kai kuma zaka ta hausa ka sa gwamnati yanzu ka yi an kullin farko ka karɓa sai kuma ku yi kulli na biyu shi kuma ya sai wani to Allah za ku wayo ai sai kun fito da kuɗi idan ba ku fito da kuɗi wato ba magana cewa ga tawa ba ne ga naka ƙara ramin wani abu a kai. yanzu ba ka balas ta ƙara gaba a dole sai an bi maratif na akadi idan ba maratif na akadi ba to ba za mu iya warware wannan matsalar ba bari mu kalli suwar na wasu daga cikin kasuwanci da malamai sun kalli ta fuskar kasuwanci kuma sun kalli ta fuskar mai riba sai muka ta yaya za mu iya fita daga cikinsu akwai kasuwanci da malamai ke ce ma bai ul'ina bai ul'ina bai ul'ina mu kalle a matsayin sunan bai ul'ina kada mu damu da saɓanin malamai wajen cewa ya yi kama da bai a kai nufi a kan wasiya mu kalle shi a kan kansa wanda suka ce matsayinsa daban suka ce matsayinsa shi ne idan za a sai abu yanzu kuɗi hannu kaza ne misali dubu goma idan kuma za a sai shi bashi zuwa wani lokaci to dubu sha biyar sai suka ce a nan akwai bambanci nawa biyar akwai bambanci nawa biyar wannan biyar da suka ce riba ta zama mai riba saboda kuɗi hannu kaza ne in ba shi kuma kaza ne ku kalle ta ku bar magana hukuncin ka tukunna kun ga ni surar da suka kun ga sura da bayar sai ku fuskanci surar tukunna in kudi hannu wannan haka cikin naira ɗari in ba shi ɗari da hamsin buhun shinkafa kudi hannu dubu ashirin da biyar ba shi dubu talatin wannan shine sura ta farko da waɗansu malamai suka ba ma bai ulkina ku kyale shi a haka kun bayyanta za mu zo mu mai wani juyi a wani wajen ku rike sunan da bai ulkina shinki na biyu Shi shine bai utawarruk bai utawarruk تاء واو الراء القاف التورق قاف نكرش shi ciniki ne wanda kai ba kaya kake nema ba kudi kake nema kuna fahimta ka? ka zo kana son kudi yanzu misali ina da matsala a gabana ta miliyan biyar ina son kuma miliyan biyar to kuma duk inda zan je a bani bashi miliyan biyar na je ban samu to zan iya zuwa wajen masu sai da mota sai ce ina son ku sai min da mota bashi sai ce bismillah gashi ai mun kanka kana biyan bashi za mu baka kuna fahimta tukunna sai a rubuta an sai mun da mota miliyan biyar na saya zan biya nan gaba to ni mota nake so me nake so kudi nake so kudi alaji ba mota ba ce matsala to amma ba wanda zai bani kudin amma za a iya sayar da mota to sai in ɗauki mota sai in nemi mutum na uku in ce mai alaji kina mota na siya ziga ta nan ko ce ban mata ba miliyan biyar ka siya miliyan hudu ɗari biyar in ce na in ji kawo kuɗi sai kawo kuɗi ba yi takardun mota sai a baka takardun duka tafiyar kun gane wannan ma'aikata a baka shinkafa kai ba shinkafa wace matsalaka kuɗi ne matsalaka sai ka sayar ma wani da shinkafar a karyayyen farashi sai kuma na binka dubu talaka sai kuma ka sayar mai dubu a shirin biyar kun gane wannan kun gane wannan da shi da mota duka ɗaya ne ko to bai warruk duka biyu malamai ta bashi shi malamai na farko malaman shafi'iyya da malaman hanafiya da malaman malikiya da wani ƙauli na malaman hambaliya wani ƙauli ku ce yana sun yi da wani kasance, sun yi cewa ai kuɗi kake nema shi yasa ka nemi wani abu banda ƙauli na biyu a cikin ƙaulin hambaliya ba su da wannan ba ala ra'asin ibn taymiya bai da wannan amma ni na yadda kun fahimta inda ba zai halatta ba wannan cinikin inda ba zai halatta ba ya zama wanda ya sayar min da motar miliyan biyar shi ya sake sayar ma da motar miliyan hudu ɗari biyar ko miliyan hudu ɗari takwas ni da shi ba ka faki wai kuna gane da kada kai kuje gani ya kuke kuma kuma menene ina ta kada kai kamar ban gajjen kadan gare ta fi ko abun ne daidai saboda yin gushi ake yanzu oh shi ban da bala'in garin nan to tsakanin da Allah kuna gane kun tabbata baba ka gane to shi ke inda ya halatta ya zama na sai mota da malamin ciwo shi ya sayar mu sai sayar mu malam ne ka ga yanzu ba ruwan maki ba ciki shi ne wake bi na miliyan biyar na sayar ma wancan mai mata ɗaya miliyan hudu ɗari biyar kun fahimta yanzu waye ya faɗi ni na faɗi ni na zaɓe haka tun ba faɗuwa ba ce ne yanzu a wajena na samu biyan bukata ta gani ba matsala amma ina ne yake haramun wannan na farkon ne kaulin waye malikiya shafi'iyya hanafiya da wani kauli na ne na malikiya ina ina hanbaliya kaulin su na biyu ba su yadda ba waye jagora wajen cinye dare wani abin ibn ne don ba hanbali to sura ta biyu mai ciwo ya sayar da mota miliyan biyar in ce to na sayar ma da ka, yanzu ka bani miliyan hudu da nawa da rabi wannan haramun wannan ribaci to ya za mu ɗauki wannan surar kasuwancin mu fahimci ɗaya daga cikin wancan a ɗinmu na riba guda uku a ina za mu tashi kaga zai shiga cikin ina zai shiga cikin ribar ƙar ribar farko zai koma wawa ba ku shi da nake da kun fahimta ba in ba ku gane wancan bayanin farko duk abin da mu bayani ba gane ba yanzu suwar ne na kasuwanci muke ɗorowa akan wancan hukuncin hukuncin. me bambancin yanzu ya bani bashin miliyan hudu da ɗari biyar in na tashi biya ya ce miliyan biyar zan bashi me bambancin su da wannan duk ɗaya ne kuma ɗaya bane duka ɗaya kaga wayo aka yi aka sanya kasuwanci ya zama mai a tsakiya amma ba kasuwanci ake yi ba shi ake magana ba ni ba shi kaza in na zo biya in kara maka don Allah kun gani ciniki na uku bai a bai'ataini fi bai'atin bai bai'ataini fi bai'atin wahida ciniki biyu a cikin kimci ɗaya magani tana tare sosai sosai to shi ne duk wanda bai da kuɗi ba zai gane ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya haramun in kudinka kaɗan ne ba ka da kamar miliyan ɗari zuwa sama kasan kuskure ne musulmi ya zauna bai da miliyan ɗari biyar kuskure ne musulmi bai da miliyan ɗari biyar naira ɗari biyar wannan ba a lissafi shi yaya sura wannan kasuwancin take bai a ni fi bai a cin wahida ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya wasu malamai suka ce hukuncin dai haramun da kai libacci surar yadda za a fitar da ita nan ne safani ce kun bayyanta waɗanda suka kalli fuska ta farko suka ce ana sai da mashin a kasuwa dubu ɗari da hamsin sai a samu kogin aiki na gwamnati ya ce muku gashi nan za ku biya a wata goma sha shida shekara ɗaya da rabi ko wata ɗaya sha takwas amma duk wata za ku dinga ba da dubu arba'in arba'in in ka haɗa littafi a shekara ya fi ƙarfin dubu ɗari guda haka ne kuma ba gaba ko ba gaba ne sai gaba shi ya tashi akan misalin nawa dubu ɗari hudu da hamsin an samu ƙarin nawa dubu ɗari ana hannun ko bayi shi ne dai matsalar shinkafa shi ne matsalar mashin shi ne matsalar gida da sauransu to waɗanda suka fara ɗaukar surar sai suka ce wannan shi ne bai a kai ni fi bai a kan wani ma'ana ya zama ciniki ɗaya amma yana da farashi biyu wai farashin yanzu yanzu ga kudinsa farashin nan gaba ga kudinsa sai suka ce haramun to waɗanda suka fahimci wannan ni a fahimta ta kuskure da bisa ga dalilai na malamai ba wai ra'ayi na bane wannan surar kuskure ba ita ce fassarar bai a kan gibi ya wani domin in kai musu tambaya a kan hukuncin bai utafi sun yi shi su gaya ma sura bai utafi wani za su samu ta kun fahimta me yasa aka haramta bai a kan gidi ya ta wa'ida saboda ribata shiga ciki wannan kuma babu fuskar haramci a cikin saboda me yasa aka haramta riba domin bangare ɗaya ne ke duka mai kuɗi ne kawai ke mura kun gane mai kuɗi ne ke mura kai ana kallawa ba ka muriyar ke kai aka cuta to amma a wannan surar mai kuɗi ya mura kai ana kallawa kai maka mura domin kai ba ka da kuɗin mallakar mashin kuma kana bukatar mashin haka ne ko ba haka ba sai mutum da ki dukiyar sai baka mashin ɗin ka dinga hawa ka riƙe mai dukiya tsawon shekara ɗaya da rage baka cuce shi ba tambayar ku niki ba cuta a ciki kai ka ɗauko matarka ka kai yara makaranta ka je unguwa ka je aiki in ƙyale ka ce ka shekara ɗaya da rage baka tara kuɗin mashin amma yanzu kai ka mori mashin hawa kake yi na kai shi ko ba kan waye kawo kasuwa da kudin na hannunsa da ya ci gaba da kasuwancin da a shekara ɗin rubin nan sai ya sake samun wani dubu da yin da yake da biyar shakar ba ka bani ne to tun da yanzu kowa ya amfana sai yanzu babu maganar haramci a cikin kai ka amfana shi ya amfana kai ka amfani mashin yayin da baka da kudin mallakar mashin shi kuma ya amfana da ƙarin riba da zai samu da kudin zana hannunsa da ya ci gaba da kasuwancin zai samu kudin sa haka haka gida zai yi kasance haka fuloti zai kasance haka komai zai kasance to menene mafi jayi a wajen malamai a kan surar bai a tani dubu yakin wa'ida domin bai a tani dubu yakin wa'ida riba ne ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya yayin da ka zo kake cewa kudi hannu kudi ba shi wannan ciniki ne tambaya ne wannan ciniki ne ko farashi ne farashi ne ba ciniki ba ne farashi ta bari to duk abin da aka ce ba ciniki wanda aka kulla shi ke karɓa da yadda ta su cikin ku to me surar bai a tani da bai a tawa'ida surar shi ne dole sai an kulle ciniki biyu a kan abu daya shi wannan mashin ɗin ciniki ne haka mai ciniki ne haka maza ciniki ne haka mai ba ciniki biyu ba in kudi ya nuna ɗauke yanzu in ba shi ne an ƙara kudi mai ciniki shi ne abin da an kulla na karɓa ka bani haka ne na karɓa na yadda amma wannan farashin ya kafa za mu zo shi bai a ta nufi bai a tun wahida mutum ya zo wajen ke ce maka malam ku banci wani sura da kyau malam da Allah ba ni aran dubu ashirin da biyar wala da riba ce gari ne sai mu je ce maka wala bane ne yana shago zaune shi babu su amma in ka ba baka buhun shinkafa dubu shirin da biyar ce ka da ake na da shi kenan an sayar maka da buhun shinkafa a kan nawa a kan dubu ashirin da biyar haka ne? sai yanzu an kula ciniki kuma kulla shinkafa ta waye me ake dinka? 25 ka ɗauka za ka tafi don ka je ka yi ne ka fi shinkafa ka sayar ka amfani da kudinka sai ce masa to ai in ba ka tafi da shinkafa na sayarwa za ka ki gaskiya ne saboda zan kuɗi kake zuwa shinkafa ba nawa za ka sayar ka sayar ashirin da biyu ko ashirin ga kuɗi hannu kalle sunan girgiza ma ta ga dubu ashirin hannu ya ce ga dubu ashirin kuɗi hannu ce to yakin za ka zai ka sayar saboda kayan mafin nima yanzu da haƙuri muke yi ba yana ba ki zama sai za ka fere ka fere, sai ce to yanzu shinkafa mallakar waye ta ka ci ya jiki na sayar maka sai a lalu dubu ashirin a bashi shi ne nawa a kan me a kan abu daya kun gane ciniki biyu a kan ciniki daya ciniki na farko a nawa yake dubu ashirin da biyar a kan me wannan shinkafar ciniki na biyu dubu nawa ashirin a kan mai a kan wannan shagama kun gane surar to me bambancin mutum ya baka dubu ashirin idan ka zo biyan ka ba dubu ashirin da biyar da shi da wannan mai bambancin kun gane kun gane yanzu kaga shi ma a nan bashi aka yi amma ta ka raba da ne da shinkafa jama'a kun fahimta so zai koma wani babi ne cikin babukan riba bai'ul ƙar ko bai bai'ul tawarruf a bai'ul abin ribal qard ko ribal fadl ko ribal nasiya ha ribal qard zai koma bashi ha me hada su tawarruf a shi ma da wani kuwa ne ke mota mm-hmm. انت هو اللي كفر هو اللي كفر ما كلش كفر واحد علي ما بيموتك كيف بابا ايه ممكن شيء ممكن تسكت كاجي بتورم تي حال تي حرام اذا انك موت ما انا مجيو تي ما انا مني يا حالك انك ما موت ما انا مجيو باش ما تاك غير مي to shi zan ce maka sa shi wannan halittar yana zaman kansa shi ne bai a ta'i bai a tun wa'ida tawarruk da aka fito da shi a can ai bai a ta'i ne bai a tun wa'ida sura za ta dawo ne idan mun shiga layi na biyu na haramci na haramci ba na halicci shekar shi mai zaniya ya kalli a soke tawarruk a bai shi kawai matsayin haramci a fashe matsayin biya tuni biyar sau ka gane ko ba ka da kuɗi ne yanzu kun fahimta da Allah kuna gane to akwai anwa na buyu akwai bai usalam bai bai usalam salaf bilfa sannan kuma akwai bai ulwafa alwafa'u ko kuma bai'ul ja'iz ko kuma bai'ul shurut ko kuma bai'ul ata ko kuma bai'ul ahad ko kuma bai'ul mani da sunan zai bai'ul wafa bai'ul shurut ka rubuta don karka sake rikicewa ta zan babbar bare ne ba gane ba yake bai ulmani bai zan sayar maka da abuna amma da sharɗin baɗi zan sayi shi zan sayi maka da wannan filin nawa na nan gaban masallaci zan sayar mashi yanzu a kan naira dubu a akan ina ma da bili nawa bili ne yanzu milan kai na abu bane <laughs> zan sayar ma da shi misali miliyan uku yanzu kudi nake so amma baɗi baɗi na gama matsala ta kuɗi sai in dawo sake sayen shi a wajenka zan sayen shi a wajenka a kan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a makar da sayan kuwa shi ne bai ulmani shi ne bai ulwafa ma'ana ya salzi muka wafa ubin haɗu. shi ne bai ul'ahad ɗin alƙawari ne ba za ka sayan kuwa kun gane me bambancin da ka bani aron miliyan uku ba zan biya ka miliyan uku da dubu ɗari ne bambancin su duk ɗaya ne shi ba ba aina ribar karku kuna gane na shi ne wafa domin sai ka cika alwafa ubin ahad na cika alƙawari shi ya mu dace to bai tawarruk da muka faɗi ɗazu yana da khilaf da auju guda a wani makaranta muku a afon bai a daini fi bai atin wa'ida surar da muka faɗa ita ce tafi ƙarfi a wajen malamai cewa mutum ya sayar maka da abu yanzu bashi a kan kudin da yake sama kai kuma ka saka sayar mai da shi bashi ko abin da kai kudi hannu a kan kudin da ke kafa ai mun tura ko to wani su daga cikin suwar da malamai sai kalla a babin wannan cinikin sai suka ce yana da suwar da yawa saboda saɓanin sai wajen fassara hadisi sai wasu suka ce misalinsa fuska ta farko a sayar maka da kaya kuɗi hannu yanzu bashi shi kuma kaza za ka biya shi ne abin da gaya ku jinjini bai ul'ina a matsayinsa ai baɗi matsayinsa ba ko sai mai kallon a tura ta ne bai a dainu fiye a tun ba suna mai kallon kuɗi biyu kuɗi biyu in yanzu biya in nan gaba kuma biya to da suka tsoko bai wul'ina suka ba shi fuskar mai bai a gani ki bai a tunwa tare cewa bai wul'ina suna saɓani wajen harabcinta da halaccin duka sun yarda cewa haramun haramin amma shi zai shiga cikin haramci irin na riba sai suka kalli siyakin yadda manzala da sani faɗa hadisi ice idan ku yi da bai ul'ila wa akhadtum abnam al-baqar wa rajitum bizar wa taraktum al-jihada sallallahu alaikum zullan suka ce to ai abubuwan da manzala da sani ya faɗa a cikin wani hadisi ba kafirci bane ba riba bane abubuwan da ya bayan na haramun ne yin in yin jihadi zuwa shigaltuwa da noma da kiwo da neman kuɗi a ƙi jihadi da sauran ya nika ma su suka fito Allah zai kama Su suka fito a nan ta gama zama sallam ya jingina wancan bi'a din da aka magana a wannan sufa din ba wancan sufa din na biyu suka ce surarsa irin surar da farko ce ma'ana surar wannan irin surar farko ce mai suke ne da sura farko farashi biyu akan kayan ɗaya amma bambancin na biyu da na uku shine arabu ba tare da an tantance wanne aka zaɓa ba sai suka ce shine wai bai a ni fi bi akin wasiya arabu ba tare da an tantance mai ke da suna wanne aka zaɓa ba ba ku gane ba ko wannan kyamarar in kudi an ce dubu ɗari biyar in bashi ne zuwa shekara ɗaya miliyan ɗaya an faɗi farashi na biyu kai da shi kuka rabu ya tafi da kyamara ba tare da an tantance wani farashi ya ta ɗauka ba kun fahimta? shin kudi hannu ne ake magana zuwa gida za kake kashe kawo su ko ku sanar shekara in za ka zuwa sai suka ce shi ne bai a kai ni fi bai a cewa ya kun rabu da ciniki biyu a kan abu ɗaya amma ibahamin su aka yi da kai da shi babu wanda kai baka san wanne ka zaɓa ba shi bai san wanne ka zaɓa ba ita da shi ma surar bai a kai ni ne fi bai a cewa ya kun gane da Allah kaga bambancin sa na farko da shi ne farko duka ɗaya ne amma mai bambancin nan ba a faɗi wanne aka zaɓa ba cikin farashi ne kun gane kaga na farko ya ce in kuɗi hannu dubu ɗari biyar in bashi ne da shekara ɗaya miliyar ɗaya ko ka tafi a haka tare da cewa wannan a wajenmu ba shi ake cin bayatini biyar ta wani wasu daga cikin suwar ne nake ban na wanda malamin suka kawo domin wannan sunansa bai tafi Shi ne wanda muka faɗa kan mashin shi ne na mota shi ne na gida masaran ne na fili an yanka fulota nan dubu amma kai ma'aikacin gwamnati ne ba ka da kuɗi za a dinga ɗaukar kuɗinka ne a wata-wata to kafin a gaba biyan filin nan ta yi shekarar biya na zaren kuɗin ka sai su mai da kuɗin filin su ɗari bakwai da hamsin wanda ke ne yana nufin kai ka mallaki fili ba sai ran da ka gama biyan kuɗin ka ba haka bane to yanzu da yi ka filin nan sai ka siya dubu ɗari biyar in shekara biyu ta yi a ɗari biyar za ka sayar shi nawa za ka sayar zai iya kai ɗari bakwai zai kai ɗari bakwai da hamsin zai kai ɗari takwas to tunda su suna da kwarewa a babin sanin farashi ya yake hawa ya yake sauka sai ce maka in ya kai wancan lokacin da za ka iya mallakar sa ka gama biya to ana sa tsammanin zai kai farashi kaza a lokacin idan ka wani lokacin sai a maka farashin can wancan lokacin ba na yanzu ba kun gani to fuska su uku shi ne ka sayi abu yanzu in ka ba da kudin yanzu zai ce maka idan za ka saya ko ka ba da kudi ko ka ba da wani abu a madadin kudin ma'ana ba da motar ko ba da kudin motar kan mallaki gidan nan me farashin yanzu mota farashi ce kudi farashi ne gida ne ake da shi ne wahala ne abin iskaji ba wani iskaji in ka karfi mota ka karfi mota a marjin gida in ka karfi kudi ka karɓi kudi a marjin gida ba wani abu a kansa fuska ta hudu ita ce ibi da tsayi ne zaba ya ce na sayar maka da gidana a kan naira miliyan ɗaya zan saye shi a wajenka bayan wani lokaci yanzu dubu ɗari takwas kun gane da yake nufi na sayar maka da gidana dubu ɗaya miliyan ɗaya amma kai yanzu kayar min da shi 800 bambancinmu da kai nawa ne 200 so yanzu a na sayar ma da gidana 800 na sai shi a wajenka miliyan ɗaya kuskure ne da kai na sayarwa yanzu 800 yanzu kuma na sai a wajenka miliyan ɗaya yanzu ga ɗari takwas ni zan cigaba da zama cikin gida amma zan biya ka kuɗin ka nan da shekara kun gane me bambancin shi da ba a dubu ɗari takwas nan da shekara ɗan biya ka miliyan ɗaya kaga shi ma wayo ne sai kuma na biyar ice na sayar maka da abin da na mallaka ka ce to na ji kai kuma ka ce to na saya amma ni farashin da zan yi sai nan gaba ina ta shi zan gaya ma farashi amma da inda ke ba mun yi da cewa ba za ka ce da kowa ba ni ne da za ka saya to don da za ku yi farashin kuma na saya amma ba faɗi farashin ka yi ta kasuwanci shi kasuwanci bayyana abuwa ke an tara da yake tafiya ba yana tafiya bane a dunkule yadda ba wanda zai gane shi ba fuska ta ƙarshe zan sayar maka da gidana a kan naira miliyan biyar amma za ka sayar mun da jala ɗinka a ƙasar farashin da ake zai ta kasuwa sai ka ba ni ita a marjin naira miliyan da ita kun gani? to kudi gare ka bane ka gani? ɗaya eh, wani saurin kada kai kake yi maka da kozi kana son ka canji naira da dala ne a wajensa kun gane amma kana son ka yi wayo ka ce da dala za a biya ka kudin gida muƙabil ɗin yadda zai yi naira da dala nan da ka kyale magana gida ka je ka sai naira da dala ya halatta saboda naira da dala ba iya bane riyal da sai ba iya bane yan da naira ba ɗaya ba ne saboda kudin sun saba duka za ka kun gane to amma sai ka zo ka yi ƙoƙarin sanya wayo a ciki domin gida ya zo a wannan babin lokaci ya dole mu tsaya sai gobe mu ci gaba wassalamu alaikum wa barakatuh